القوم الكرام على ما نزلنا من الدين الاسلام ونصلي وسلم على حبيبك محمد المبعوث بالهدى والحكمه خاتم النبيين وامام المرشدين صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا أمام المسلمين muna da الله سبحانه وتعالى wa ta'ala domin mu ci gaba da ba da abin da masana da alƙur'ani bai da fahimta tare da fatan allah ubangiji ya kasance tare da mu ya zama to abin da muka yi zama to daidai ya ba da ikon sauraro kuma da aiki da abin da muka fara wanda aka samu akwai kurakurai a cikin to wannan da shaitan ne allah subhanahu wa ta'ala ya zama samu to wato hadafin dukkan musulmi shi ne mutu yana musulmi kana musulmi ta rayu a musulmi to zaman to cikin addu'o'inka ka mutu kuma kana musulmi ah, annabi yusuf yana wannan addu'a shi ma na shi wafa ne musulmi Allah ka ɗauki kira da ina kan musulunci to wa hikimi da salihi kuma ka tare da ni da bayan Allah na kwarai don ta shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba da cewa za a sami lokaci da mutum zai wani gari yana ne amma kafin yamma ya da kafin wani abin kuma wata kalma za ta yi ba musamman ta yi kalma ce wanda take tafin da kai da kamila tafin da kai da sabon ba ta gani ba wannan rabu a cikin hadisi tun zai wata magana bai zan bai san maganin ma kamar wani abu ne aka ce wannan kalmar ta zunubi za ta nutsanta su yi jahannama an fa'ad ma da mashariki wani maghrib zai rinka tafiya a cikin wuta yana ta nutsewa yana tafiya nisan da zai tafiya tafiya cikin wuta ya fi nisan gabar da yamma saboda kalma da ke da ya faɗi ne zai saboda haka kuma yana ɗaya daga ke zama cikin ɗaya daga cikin addu'anka ka yi addu'an ubangiji allah da kiran kana musulmi ba ka je ka kauce kai ba ka allah ya tsawo kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam yake cewa wa ƴaƴansa ka tuna ya muhammad ko idan mutuwa notice a gare da kuma dukkan musulmi al'umma na duniya in ƙana da horar da yayin da annabi ibrahim allah yake ce masa aslim a musulunta wato ma'ana dama shi musulmi ne kuma shi annabi shi salisi ne amma ce masa kai ni ka bar al'amarin ka taron kan in shi da Allah subhanahu wa Wata wato ana so ma'anar musulunci ke da submission mika kai mika al'amarin ka tsaron da komai naka ma Allah subhanahu wa ta'ala da ta zama amma idan aka samu wasu lamuran da ba ka mika wa Allah kana mikawa ne ga waɗansu hanyoyi daban wanda ba su dace to akwai matsala Allah ya kawo annabi ibrahim allah ya gaya masa shi ko sai ya amsa wa ubangijinsa wannan al'ibradil komomi ana lura ne da general application na magana ba wa shi annabi ibrahim kawai ake farawa inda wasu kawai aka fara da ba ta kamar wannan magana a cikin alkur'ani amma tun a can an faɗa ne ana son kuma ma wannan al'umma mu koyi da abin da ya kasance da annabi ibrahim alaihi salam an san bai ba wa allah sai ya ce mu allah fara afalamtu da rabbil alamin yake na mi kauyata gaba ɗaya ga ubangijin dukkan halitta in ka ce arabul alamin alam shi na duniya ubangijin duniya ke nan wanda ya yi komai da komai a ciki shi ya duwatsu shi ya yi bishiyoyi shi ya yi ke shi ya shimfi da ƙasa shi ne mudabbirin a wa rukumu shi ya ke juyar da lamura gaba ɗaya da al'amari gaba ɗaya Allah ne ke biyar da shi shi ne mai hana ba, kuma shi ne mai bayarwa shi ne mai sauƙawa shi ne mai tsanantawa duk wanda yana ɗaya daga cikin ƙa'ida da hali na Allahu subhanahu wa ta'ala don haka sayyidina ibrahim alaihi salam ya yi kawa ya ce ba ubangiji na mi kawa ta zuwa gare ma'ana kalma da Allah ya sanya ka cikin musulmi to ka mi kauyen ka ga Allah subhanahu wataala akan maganar Allah ba ka kaza kafa ba kowa ba ka kaza kafa ba kowa duk yadda kuma kake girmama mutum in ya faɗi magana ka da ya saba da abin Allah ya ce to ka kauce masa in ba haka ba za ku je kuna jayayya da ainihin wannan wanda ka maka kabiran nan ran tashin mu a cikin jahanna Waɗannan mutanen da aka ke bin maganar su wanda yake ba daidai ba ka rufe ce da ya tunda ba ya faɗa ko kuma tun da malam ya faɗa ko kuma tun da fasto ya faɗa shi kawai da mu to za ku je kuna ta kokowa da fasto a cikin wuta za ku je kuna ta kokowa da malam a cikin wuta za ku zo ku ta kowa da kwaga a cikin wuta saboda Allah zai ce za ka har kuwa mutane masu bulan su ke wanda suke bin abu kawai duk abin da aka faɗa su bi to kun ga za su je don tashin aljama su ce ubangiji ka kawo su waɗannan da suka samu wanda ya kabin su ido a rufe babu ƙa'ida ina muka su suka cutar da mu samu su mutan ta su da ƙababu kaga mun su gwada ma Allah yanzu ba za mu iya wulaƙanta su wani magana biyayya babu to amma kuma tura lokacin da ake so a yi guga lokacin da kanka na nan a jikinka ba a gudun da zai ya fada a in kai ya riga ya fadi daga ne za ka yi gugan ina fatan jama'a kun gane sai zuwa rike cewa tura tura jango ko yi da guga lokacin da kawai aka to al'aham na shek abu wanda yake da gaskiya shi ne su malamai da su fastoci da sauransu ana bin ne saboda su koya maka hanya da za ka samu ramin Allah amma in aka zo lokacin da suka faɗi magana wanda kai kan babu guja kai to ka ja musu baya ka musu tawaye ba sai ku tafi duk yadda mutum ya dai ga misali godin malam malam abdurrahman bin ahmed yayi wani magana a ƙarshen sa inda ake cewa ba annabi yake cewa Allah ya sanya muku liman domin ku yi koyi da shi duk abin da liman ya yi ke haka ne ko in ce to in yi su jira kai su jira in ya rubutu ka yi rubutu ina ba ku wani zaka ne ta kuma amma in kuka rubuta cikin littafin can wuri yake to akwai wurin da za ka yi tawaye idan liman kai ka san cewa raka'a misali sallata a zahar ka san cewa raka'a gobe amma shi ya tashi aka ce ka bata tawari ko ya ko an ce subhanallahi subhanallahi ka zauna abunka kai ta waye liman dalili ne ya wuce kafida kuma kai ka san cewa ya wuce ka'ida saboda ku ba ka yi mutum akan lokacin da ya wuce kafida ko yiwa ne kun ga a gaban Allah ke na malam da za ta bi shi idan ko ka bi shi ka san cewa sallan sannan kuma ne da sallan ka ba sai ba ka da sallah saboda kan je ka bi malam ka bi neman ta hanyar da ya kamata ka bi ba na wata ana jami'a ana bin malamai ana girmama su ana ɗaukaka su kamar da komai ka ke da musu biyayya amma in sun ka tsaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su amma idan suka wuce ta hanyar da ba daidai ba kawai bin shi kana bin shi shi shi shi shi ko shi malamin ne ko shi kuma pastor ne kawai ka zo ka gidi idan ka arzo abin da ya faɗa wallahi je ku yi muhawara da shi a dan tashi aljama Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ne anan ake cewa kuma har yanzu ana so wannan musulunci wannan addini ka yi wasiya ma da kullum ka rinka kafa su akan gaskiya kai ko da ba ka bin gaskiya ka kafa su ko wata mata ta rasu Allah ya maka rahama Allah ya kafarta maka na ji wani hirar da aka yi da ita mai suna barban shirye abubuwan suna wa suna rabu sai ana hira da ita kaje to yanzu hajiya ya'yan kifa fa su ma kina ga za su yi wannan sana'a ta ce wa sai ta kawo ashe ta tsara ta ce wallahi dukkan su karatu suke yi na sa su a hanyar kaga a nan ai kana faɗa wa ya'yan kenan su gane cewa abinda take ba da jami'a amma wallahi akwai jama'a akwai wani mutum da san shi yaro ne ta kakkarkar aikinsa ko wannan ne ƴaƴansa da cikinsa abin da yake koya musu da mutum ko wannan ka rayu a kan barna wasu ko barnan kake so ka koyar da kayan ka koyar ma jama'a Allah ta wasu to ga amma yadda ake nan wa wasa biha ibrahim banihi annabi ibrahim sai ya tara ƴaƴansa yana musu wasiya lokacin da ya mutuwa ta zo maka har kai ma ake so in ka ga zazzabin nan ka duba ka leka da kyau ka ga shekarun nan ba sun wuce sittin ana neman zawa'in annabi ya ce ummati bai zama ba sittina ta gani yawanci akan tafiyar da al'umman wannan al'umma ne tsakanin sittin zuwa saba'in lokacin da ka ga shekaru sun kai sittin ka dushi saba'in ne zazzabi ta ki tafiya yau ka ji baya yana ciwo gobe ka ki kai yana ciwo ya ka ka ciki yana ciwo ƙarfin ka babu yana da rabuwa wai alama ne cewa kana dab da mummunan gidan da ba a zuwa shiga biyu kana da ita tana baka sigina to a wannan lokacin sai kai ta wasiya ma ƴaƴa ka rinka yawaita musu wasiya da abun da yake na alheri wanda zai taimaka musu a rayuwa ina fatan da ba su ɗauki wannan darasi don abun da yake wannan abin yake karantar da mutum yace wa wasa biha ibrahim bani annabi ibrahim ya yi wasiya ma ƴaƴansa lokacin da ya fahimci cewa lokaci ya kusa yana musu wasiya a kan su bi Allah su subhanahu wa ta'ala su rinka su tsaya a kan addini kuma su yi aro wanda yake wanda yake da daidai bayan shi ma waya a akuba shi ma yaƙo yaƙo shi ne uban abin nan yahudawa gaba daya ko shi ma shi ne suke ce masa jakob ko ko shi jakob shi ne suke masa jakob to jakob ma ya tara ‘ya'yansa ya musu wasiya ya musu wasiya yana cewa inna Allah hastafa da kuma dina Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa muku addini zaɓa muku wani addini ba sai dai addinin musulunci ya kuma yake wasiya ga ƴaƴan su yake to don haka kala ta na kar ku yadda mutuwa ta zo muku ku mutu illa wa antum muslimun sai dai ku mutu kula musulunci wannan shine ka'ida kar ka yadda ka mutu sai dai kana musulunci to kenan ka rinka wasiya ga ƴaƴanka kuma ka rika musu wasiya kan abin da zai iya warware maka wannan musulunci duk wani wanda ya mutu ba a kan addinin musulunci ba ko babu wanda ma zai mutu duk abin da yake kai na ba daidai ba kafin ya mutu sai Allah ya gwada maka zai so da ya yi yunkurin zuwa ba amma mu haka aka fara mana fa cikin littafin alkur'ani in ji Allah ya aka ce ma min ahadin kitab babu wani kirista sako mai gudu illa da yukunin da bihi qabla mautihi lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya yi imani a cikin zuciyarsa da musulunci sai ya yi imani amma imanin ya tamfa ba za ka amfana da shi ba ya riga ya yi da a yanzu ne ake fika wura a dubu musulunci abi salama salama shine ma'ana ai kuma muna cikin salama ko muna cikin salama ai salama ne na musulunci ba da mun da ke kana cikin salama kuma ayyukan ka ba da salama ba ka je kana yi wani abu daban salaman nan shine fadi musulunci haka mu aka jira mana to duk wanda ko zai mutu in dai sai Allah ya sa ya gadi cewa ya yi imani da annabi ya yi imani da alƙur'ani amma imanin ba za ta yi amfani ba ai kamar practical za ku gani kamar imanin fir'auna ne wanda yake shi Allah ya ce babu ruwa abin bauta a cikin shi amma da mutuwar ta zo mata ya ga zai halaka a ruwa yake ce amantu billahi amana bihi ake banu isra'ila na yi imani ba da abinda banu isra'ila suka suka yi imani na Allah na tsari ni ba Allah ba ke nan yake wa ana minal musulmi na min da wuya ta ina tare da abin nan ni musulmi ya ma musulmi kenan da fi auna ma gaban kafin duniya shi ma haka karshen sa abin ya kasa kira saboda haka dole ne ka yi wannan irin wasiya cewa kar ka yadda ka mutu sai dai ka mutu kana abin nan kana musulmi shi kuma abin da ba mu maki muna da manya-manyan in gara so ka zo gara maka littafi manya-manyan waɗanda ba musulmai ba kiristoci da yahudawa na duniya manya-manya wallahi da hotonsu da koma su makil hart su nifolio da sauransu wanda sun faɗi ma duniya a gaba ɗaya suka ba musulunci shi ne addini ga sunan su ba a kan addini suke ba amma sun rubuta ga shekarar da suka wuce ya hotunan duk na nan wani ma shi wannan makil had ba ma ya tabbatar da musulunci shi ne ya ce kai duk duniya ma fa duk duniya mutum nan ba wani shine muhammad ya rubuta a cikin da da gine ne the ranking of the most influential parties in the world wato yadda ake sa mutane da suka ji daukar da aka fi sanin su a duniya duk annabawan da sauran su ya jefar da su yadda ita shi a fahimtar za muhammadu shi ne na kawai a duniya ba na musulmi ba ne ina ba duk wanda yake so ga zami ya zo gwada wani abin da ya faɗa shi to kenan wannan ya zo ya tabbatar da abin da ke cikin alkur'ani cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban annabawan duniya kuma shine ne su imamul mursalin shugaban manzanni ba a manzanni ai ba wanda ya su daraja ko to ga shugaban wanda ya shugaban waɗanda suka fi kowa daraja kenan abin da wannan wanda ba su ba musulmi ba ya faɗa ya zama gaskiya kenan cewa sun san menene musulmi Allah ta ya arifuna ko kama ya arifuna abu na sun san wane ne musulunci wane ne addini kamar yadda suka san na gaskiya da gaskiya sai dai ku sani dama Allah ya yi ya rubuta fariqan fil janna yake wa fariqan fil sarir bayan da aka yi waɗansu Allah ubangiji ya ta musu wuta bayan da za ka yi sai dai ka shi bina to saboda haka kai da Allah ka, kai ka fahimci salama din ai da wasu nan addinin da salama kai da ka fahimci salama ka fahimci musulunci to kar ka yadda ka yi wasa baka mutu kana musulmi ba wanda ko yana ce salama salama bai shiga salaman ba Allah ya ubangiji ya shigar da shi salama na ba kuma fahimta kullum muna ta fama da mutane yara waɗanda suke ba musulunci suke ba da yara da mata sun tashi sun yi girma suna ganin yadda tsarin musulunci yake tafiya suna kuma ganin yadda tsarin addini ta sauran addinai yake tafiya sai su yi kiyamun laili ma kansu za su gane cewa wallahi baba yana cikin bada mama tana cikin bada saboda haka sai su tsula da su zo su karbi musulunci kuma abin tarihin hankali sai hankali iyayen ya tashi a yi ta faɗa a yi ranci a kan me ai yaron yana ganin alar basira yana da basira yana ganin abin da yake basira da yake kuma haka ne suke suke da suke zuwa ba fa wai a Najeriya kai ba ba ba arewacin Najeriya kai ba a'a inda duk kake a gidan duniya Europe da yake ni kada Europe kasashen turawa ba inda ake sharewa ake horewa ake abin da aka gada maka kamar duk da haka bai ya sa bai hana mutane su su gane ga gaskiya ba gudu suke yi suna shiga addinin musulunci wannan ma kawai ya isa wa musulmi ya tsaya akan musulunci ya san cewa Allah ya zaɓe shi ya sa shi akan addini ya isa ishara ga wanda ba musulmi a'a to wannan addini da muke yi ya yi ga musulunci zuwa gidan duniya da shekara ɗari biyar ba bambancin mu shekara ɗari biyar kafin aka kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musulunci akwai waɗannan addinan wannan addini yana nan shekara ɗari biyar ne kafin musulunci to amma me yasa lokaci guda wannan addini ya yaɗo a duniya kuma da shi ma musulman ba wani aiki suke wajen kashe kuɗi su ba kuɗi ba wannan su musu kaza kaza babu ba ba kuɗi ake ruwa a ba ba ba a jin ku gila gila da ake muku to ku zo ku shiga musulunci bare mu muku kaza bare mu muku kaza duk kuma ba ba ma ke ba wa'azin nan dai da ake yi waɗanda Allah su da kansu ya ba su gane sai su zo saboda haka da ya musulmi muna koyi ne da annabi Ibrahim ya yi wasiya cewa kar ku mutu a yaquba kar in abin inna kafa Allah ya zaɓa muku addini halata mutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu sai dai lallai kuna musulmi saboda haka waɗanda ba musulunci ko suke ba su ma su yi kokari su gane rayuwar nan ta duniya rayuwa ce ta karya duk daɗin da za ka ji duk wani irin ni'imar da za ka ji duk abin da za a tara ma na kudin bai ko da sauransu duk yadda za ka yi wallahi koyar da za ka yi babu kuma abin da zai amfana da kai sai dai imanin da kai in imanin ka gurbatacciya ce wuta za ka shiga wannan tabbata don saboda haka ne yanzu misali ana yin ababa da dama jiya na karanta a wajen da aka tuwo wai wasu akan gaya muku abin da yadda ake yaƙi musulunci ne, su suna da hanyar da yake ba su son abin nan ake bi a yi yaƙi musulunci ta na. wai za a ba da cbn cbn za ta ba da law ga 'yan najeriya to amma in ka kai a hankali ka yi tunani dole ka yi kwandemin wannan lokacin in maganar da gaskiya ce wai za ta ba da nan ne wanda ya samu ilimi iya da ilimin kwamfuta za su ɗauke shi su mata training za su ba shi lardun ya ci gaba ya yi za su ba shi don na miliyan uku wannan a ne ko to shi kenan kamar ku inda muke da korafi kuma duk wani musulmi zai yi korafi a kan wannan kuma muna kira in wannan magana ba gaskiya ne to cbn gaskiya wani abu ba ta yi ba ta yi ba kuma gwamnati dole ne ta yi amfani da wannan abun da hana domin ba a yi shirin alheri ma mutane ba ba a kuma shirin alheri a addini ba wani waɗanda suka ne kuma za a zaɓi waɗanda suka iya shirya fim fina-finai da kuma waɗanda suka iya shirya waka suka iya waka, wato ɗan rawa ɗan disko da ɗan waka da ɗan shirya fikin nan wai kuma in aka ɗauke su aka ba sani kowa za a ba shi miliyan talatin talatin da Allah ku gaya mu ina gaskiya a nan ina alheri a nan sun yi ne suna filan ne wallahi tallahi billahi la jalala illa huwa domin su rushe musulunci wannan kawai shine matsala a yaran ta suna gida suna karatun su suna dan ci gaba an ce za a je a koya muraro waka a bashi miliyan talatin wani karatu zai wani addini zai wani ci gaba za a yi kuma ta wannan arewa da ake kaje kawai wannan wani yanzu nan ne musulunci su take babbai da karfin da yake kamata babu magu magu Allah ya wannan magana ba alheri bane kuma in dai akwai manya musulmi a kasa ya kamata su dubi wannan lamari da kyau su gani saboda in kai mutum ne nagari mai hankali ba za ka so kawai ɗanka ya zama ba za su san yarka ta fito tana waƙa tana tsalle ana ganin ta a duniya ta gaba musulmi ba zai so wannan ba amma akwai masu son wannan ko ba haka bane duk wani wanda kaga yanzu na irin wannan ababen ko yaran suke wala ba kan son ba kan son nan gaba ne ban sani ba ko na ji ko akan haka ba ta so to sannan kuma a je ko kuma a je a shirye ce sai ya muke amfana ta ina jin zai amfana da mu ta ina ne wanda ya bata mana yara ya bata mana tsarin addini ya bata mana rayuwa babu komai a cikin wannan kenan saboda haka wannan abu Allah ya hana wannan abu yiwuwa Allah ya hana Allah kar ya su iko kuma duk wani mutum ya yi addu'a kar Allah ya ba su iko ma wannan magana san tarara kai wannan aiki me yasa ba za ku ba da bashin mutane ku mutane ku je su yi noma ba me yasa ba za ku ba da bashin wa mutane ku je su yi sana'an ba ga shi nan ababa ku sa duk sharuɗin da za ku sa Allah ya so shi ne ake cewa ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله إلها واحدا وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون شكرا لك duk a daga jaddada maka wannan ana so bayan kana kan gaskiya iya ƙarfinka ka kullum ka inta wasu ya bayanka ka rinka musu wasiya wasiya ga shi da Allah ce an kuntum shuhada shin ko kuna nan lokacin in hadara ya akubar mu yayin da mutuwa ta zo ga annabi yaqub me yake fada da kada ne bani ga inda yake ce ma ƴaƴansa mata abu nuna min ba'adi to me za ku bauta wani bauta za ku yi bayan mutuwa ta me za ku bautawa in mutuwa ta zo mu suka ce na abudu ila haka za mu bauta wa Allah ta domin ma'anar ila Allah shi ne duk wanda za ka bauta mata shi ne ake kyan mata ila in ka ɗauki abin nan wuka kake shi ne abin bautan ka to shi ne ila naka in ka ɗauki doki ka ce shi ne da shi ne ila yin abin bautar sa ilaha din suna da yawa shi ya sa yake musu haka? Kai abin bautan ka ya san akwai abin bautan da ba yanzu in ka rashin fahimta da rashin abin da ka je kasar indiya mu ba mu taɓa zuwa ba amma muna gani a abokin labarai da sauransu akwai masu bautan bera bera da ka sani wani ɓarawon ne wanda yake kawo lata ne ne zuwa ji wannan lata ne ba bai ba ku bera wallahi akwai masu kan bera yau akwai masu bautan abin nan birrai birrai daga gani in za su je gun bautan daga kowa ya cika ayaba wannan ya cika apple ka je ka tsaya a gaban biri kana jewa masa kana ta abin wannan haka yake na kam na na bautan bidu wanda duk na kasan limamin gani wani malamin mu muna zuwa ga da shi shaka ko ya samu yau maka aiki a gida ran nan mun tafi kawai sai muka samu gidan sa ta kuka hankalin mu ya tashi shi ne yake kira kuka ba da hawa ya hawa tutu yana gwada mana keji da inda muka muna ganin ginin ashe ginin shi ne Allah ka kuma mu gane ginin ya mutu ma yana da gobe Allah ya mutu to ka in Allah bai sa za ka gani ba ba ya zai baka fahimta ba yanzu wanda zai mutu na gida ka zo ka tsaya kana kana masa kana masa wuta ko wani ban da bane ya mutu ba biri to ka gani yanzu wasu kuma shanu yanzu shanu da muke zuwa mu yanka mu ci mu sa su je su mana kuka Allah ba ka yi sa su su maka ka isa ka yanka shanu a wasu kasashen da indiya doka ne ma musamman ba a kan yanka shanu in za ku yanka wala ku sai da koyi amma a kankari ka an kama shanu kayansa a wannan bangare nasu ai mafi da ta ne Wala za su so su kona ma gida gaba daya bayan da Allah Allah ne ko zai bada yanka shi saboda Allah <laughs> ko ku gani wani sai na umar akan same shi wani lokaci ya balle da dariya a cikin shi ne da biyun dariya ga ne ita Allah ya tuna lokacin dariya yana da wani Allah da amma da cikin ake yi Allah da san cikin ne ake haɗa shi da wannan da ya sa a cikin gasa in zai je kasuwa wato Allah ya bashi abinci Allah ya bashi da ita rana yana da a cikin yadda yunwa ta gani ya rufe inda zai babu abinci ya ne da duk da cewa Allah ya zama samu bazira ba ne haka ya gefe ya Allah guda ya to tafiya ta yi tafiya kuma can to Allah ta tafiya kuma ba haka dai ya ne ya nan kafin ya isa inda zai ya cinye Allah ka ya kun gani to ilaha yana da dama wasu kuma ilaha din nasu shine jama'a za mu sa wani babban mutum da ya haka a can kasashen duk da ga wannan sai abin da ya ci wasu kuma dutse ne fati kula dutse za a ɗauka cewa wannan dutse shi ne Allah kun ga duka ɗan wannan abu da ma shi ne a cikin kaba wa'annan gumakan da sauransu to shi ne wannan tambayar kenan a nan jama'a su gane in aka rike ila abin bauta to shi ne ake cewa Allah yake cewa la ilaha illallah babu wani abin mota a cikin abin da ake mota na ƙarya gaba ɗaya sai Allah don wannan ne annabi ya kuma yake wannan tambaya yake cewa to kaga eh, abin nan ma ta'buduna min ba a bayan mutuwa ta me za ku bautawa zuwa suka ce na abu la haka za mu bauta wa ubangijinsa wa ilaha aba'ika da ubangijin da iyayenka suka yi bauta suka bauta masa shine ibrahima wa isma'ila wa ishaq sai ishaq ne ta kwabo a shi na wani ko ina ne in za ka je da turanci ishaq ishaq yawa ishaq da ita ne ilahan wahida ubangiji guda daya wani haɗu da ko musulmi mu gaba ɗaya muna masu yi ƙauyen mu gari saboda haka wannan shine za mu bautata mata ba za mu bautata mu kowa ya 'yan uwa kar ka kuskura ka kira da wani abu na taimako wanda shi kanan kansa yana buƙatar taimako na hawa mafarinta kana cikin damuwa wani za ka samu cewa ana tashin hankali ne misali tsakanin su da jami'an tsaro ana haibin su da bindiga ya kamata ya kira sunansa ban ji ba ba ana so mutum ya cika da kalamar shahada ba kana ganin ana harbi da bindiga ana mutuwa da mutum ka ya Allah amma a lokacin wata sunan wani daban ke kira suna da zai taimake su wanda shi ya mutu bai ke ya hana kansa da mutuwa ba azali ma a tarihi kake shi aka yi zulma an kane shi da zalunci amma kana cikin dajin hankali kana da shi lokacin da aka kane shi abun yaki na muhawara bai ke fa ya hana kansa da mutuwa ba ya mutu yau kai kawo zo basira ɗan basira kana cikin damuwa kana ganin ana da mutane kai ma za a harbe ka kana kiran sunan da daban ka bar kiran sunan wanda ya yi ka kuma ya yi shi wanda kuma baya mutuwa A ce babu rashin tunani akan wannan wutan kuciya da ji san ba fa jawabi ne ya hankali ya gane da wani ke Allah ya samu dace saboda hankali ya ubangiji yake to mutane suka suka ce to wa nahnu lahu muslimin mu muna miƙa wuyan mu gaba daya da Allah subhanahu wa ta'ala yake tilka ummatu tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kana تعملون فشين الله سبحانه وتعالى يكي cewa تلك ummata وأن تلك da muke ta kafa ku misali al'umma ne waɗanda sun ka shuɗe sun idan abin da sun kai da nan su ne suka yi laifi in suka yi abu daidai sun yi ba kansu in suka yi wanda ba daidai ba sun yi wa kansu har fara riga sun gabata laha ma kasabat wannan abu mata da nauyin abin da kai wani kun ma kasabtu kuma kuma kuna da nauyin abin da za da kuka aikata wato ma'ana kowa a da tashin alkiyama ana magana ne akan nafsi nafsi kai na kawai na sani domin rana ce wanda take wanda yake la ya fi sa'adu a ran nan ba ba wani ba a tambaya wato ku tambayar da ake nufi babu a ran tashin alkiyama wanda zai zo saboda an zo an tsaya gaban Allah an shiga cikin da ba ka ci tun tun na ba na ne ka mun ce shi wallahi ko kana cikin kana cikin damuwa ka ci to ina ma mata babu a wannan rana. ina ɗan zale babu ka mance da su gaba ɗaya san da na an ba bai na a ran nan wani abu na nasaba ina wani na ina za ina kaza ina kaza wallahi wallahi babu saboda haka kai sani ka kwana da sani kuma a rayuwa tun anan ka yi ta kokari wa kanka amma ba za ka iya ka taimaki babanka ba ba za ka iya ka taimaki mamanka ba a lafiya nan ne kawai a duniya za ka taimake su ko kun san mutum ya yakan iya ya mutu ya bar ƴaƴa na kwarai masu yawa to kun ba ka mutu ilimin wannan nasiya ba za ka amfana da kai ba za ka iya ka mutu bar ƴaƴanka kai dama a can zunubinka wuta zai ɗaukar da kai amma albarkacin aihuwa da mutane da kuma zaune da su suna ta maka addu'a shi in ka ce yau Allah ka gafarta mawani to Allah ubangiji sai ya rubuta lada ya rubuta wani ƙarin lada a mizanin wani Allah ka ji tausayin duk abin da ka maza ana rubutawa shine za a samu ka yi wata sadaka ladan ya tafi da ka tona rijiyan burtsatsi a wani ƙauye ke duk wanda ya zo ya sha wannan ruwan lada yanzu da baba da baba Ba ka samu mutane mulkimiloniya masu tarin dukiya amma ba za su iya su ware ɗan ɗari hudu ɗari ka za su je ƙauyuka su tona ruwan rijiyar cewa na yi wa mama ta ce na yi wa baba na ne da ya mutu na yi wa abokina ne a na duk wannan da aka ba su mutum za a ta da sunan tashi da kiyama in ya yi dace ya ga mutane na tsarai ƙyaƙa na tsarai ta mutu na tsiya ka gaba su wallahi ta a zo a ce to mara gafin gidanka da Allah ya baka dan adam ko sani sai ya ɗauki ayya da Allah yake ubangiji na wala wannan ba ba gidana bane sai a tambaye shi to ma. me yasa za ka ce ba gidanka ba ce wallahi ban yi aiki a duniya da nan samu wannan gida ba ya ce ba ka yi gaskiya ka mun da ka bar zuwa a bar su da su da su ba ki ba da sauransu kullum suna maka addu'a suna yi ma sadaka saboda haka ne da yake ta tafiya har ka tsallake Allah ya baka wannan ma ke kun gida da za ka shiga cikin aljanna in baka yi kwandishin mu ya'yan ka musu irin wannan wasiya ka sanar da su irin waɗannan ababa ka kafa su kai na ran maka da wanda illa to kai mure da kullu yaran kana so su ne ba su so abin da zai daga muku hankali da dauke su ku tafi ni ku tafi musta mai wancan wannan na ba hankali nan da ke da gani ga shi nan ana jira wasu da fato ku kuskure sifatu ku je sifatu ku ji abin da kuke so sun cika a cikin ta huta a dawo gida a yi wannan da wani biyar karin da huta ko iya kai nan ba islamiyya wannan wasu ba su iya su kura su gara su zai ka saboda suna da cewa ai wasu abin da zai baka mamaki mutane su suke halakar da kansu sa kansu a cikin damuwa bayan sun samu opportunity da zai amfana da su kora babu gwamnati wallahi ko da da kudin haramun ne Allah ya kawo in kan gina su akan addini za su amfana da kai istighfaru kuma mai wanda amfana da kai amma ka je ka yi satan ka yi kaza ka yi kaza ƴaƴan ba su kawai na addini ba ka saba su kawai a cikin jin ina za a amfana ina za su maka irin wannan addu'o'i ka samu ka samu rabu babu ba ka taba su ba ku nemi wannan irin a wannan yadda annabi ya fito da eh, annabi ibrahim yadda suke kamar tsawa a kai a kai da su musu wannan su musu wannan ko da ka in kana so ka samu na ba wannan ka mutu ƴaƴan su amfanar da kai to ka koyar da su tabbatar da su sun sun a karatun addini mu da ana iya na je makarantar allo wannan na yi laifi garbi ko ya ɗan jin haushi na da shi ne ban sani ba ya ɗan jin haushi na dalili babban malami yana so na kaban na to sai aka zaɓi ɗan muhawara ka garbi ba so na ɗan laki kawai da kai na an yi aski malami ne kai dan da mai rinka kuffata mu a abin nan ita ce a kai na dawo gida ga kai da kuma mutum ya mutum tashi ina zuwa gaban babana yana gani na kaina yana zaune sai tashi a tsaye ne hankalin da zai ce ne ba wannan malam malam malam ne ne yake mu je makaranta ku je mun fara tafiya sai tashi tsayuwa tsit sai ya kada bai da haka da wani ya ina fatan wannan abin da ya yi da kuma juriyar da ya yi Allah subhanahu wataala bai taimake ba aka saba abu da ya taba abu mu da dole suna son mu ana ruwan sama za su kare mu dole mu je makaranta mun yi karatu yau cikin rahaman Allah da ikon Allah da ganin dama Allah ba wani biya ba aikin hajji da umra ba iyaka wanda aka saba aka wuce yaya babu ranar allah da zai fito ba kaga hannu masu ba saboda sun kafa foundation matuƙar permission shi wannan malamin namu da yake so wani wallahi wani ikon Allah lokacin da zai mutu yana ciwon rashin lafiya tun fa 1989 wanda ya gaida shi har zan fita zai ke zo yake ina so kamun alkawarin abu guda daya kuma irin wannan wasiyan kenan da mutane suke wanda zai taimake su yace ina so kamun alƙawari abu da yake to mai zai ya ce har ka koma ga Allah ka yi alƙawari ka mace ni kullum kar ka mace da ya addu'a mace za ka mara nayi wallahi tun 89 ban iya tuna rana ɗaya da ban ɗaga hannu ce Allah ya fasa rahama Allah ya wata ya riga ya je ya aikin hajji amma na yi masa kumra in addition cewa Allah ya tafi da shi ba irin wasu yadda ake so a rike yake ba yadda ake so kenan amma ka je ka sa yara a gaba wani za ka ga cewa fa wani abin da ba mamaki mutum da ɗan sana cikinsa ya mata tsawa ma yana abin da bai kamata ba zai iya saboda ba ne ɗan ka kamar tsawa sai ba abu ka bamu uwan ba za ta iya ba uban ba zai iya ba su yi abin da duk suka ga dama ka bani manawa ne duke ran ku ba su ci gaba bai ji tausayin ku ba bai ganin ku da kima bai da kuma gadar ku ba kun mutu kuma kun bar masa dukiya bai amfanar da ku ba kaga abu ya ɓaci Allah wani ne ya sauwa wata duk abin da ya zo a cikin alƙur'ani yana zuwa ne a gare mu mu gane mu yi koyi abin nan da ya samu annabi Ibrahim da 'ya'yansa ake kaman a cikin alkur'ani ai ba wai an kamana ne wani duk mu ji labarin kawai ba an kamana da duk mu yi aiki da abu kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu abin da muka yi ne a wani ne ba ya yi to jama'a a yau akwai tambayar da aka na kan yi man tambayar da ban shi ba amma tambayar mai sauƙi ne shi tambayar na ce ku rika rubutawa shi tambayar da ana akan cewa wai ina jin akwai bayani da na yi kwanan baya akan maganar wanda suka yi ci a kan magana masu azumi su waye ne aka musu su da aka musu abuwa wannan ba azumi ba a takaice wanda ba za su yi su yi azumi ba su ne kamar haka na farko mutumin da rage ke da rashin lafiya in ba shi rashin lafiya nan sosai zai iya zai iya hana shi azumi wannan kun sani sai ke sha ruwa amma zai a asibitin duk lokacin da ya wanke in kuma bai iya ya warke ba to yana da kyau a musulunci in ya mutu din kuma ƴaƴansa sai su cika masa su masa azumin da bai samu yare ba ana nufin azumin da yake jiki a cikin ciwon azumin ta kama ta sami yana azumi kuma saboda rashin lafiyar da ke yare ba in ya rasu yana da kyau a masa wannan azumi don a daga tsara masa lada wannan shine na farko mata wanda take da ciki cikin nan kuma in ta ga cewa ta yi azumi za ta sha wahala to ita ma ta sha ruwa in ta sha ruwa kuma sai ta ciyar ba wai sai ta rama wannan azumi ba ko wasu daga cikin cikin malikiya ba ba ma da cikin bari wasu na daga cikin bangare wannan mazhaban suna ganin cewa 'a ta sha ruwan a mata rana amma ba da ganin wannan tun daga hadisi koro ɗoro ƙara ya yi bayanin cewa ba za ka rama ba to an bata wannan kawai sai ta ciya Da ciyar da sadaka ga wanda zai iya ta ci da gwagwadon sa'i ko mudu a wannan mudu guda ne ko kuma ta ba da abinci ma wani ya ci wanda zai kai adadin wannan abin da zai shi kenan sai ta harta aiki sai na biyu wanda ta aiki kuma tana shayarwa yiwuwa tana da karancin nono kuma nonon in yaron yana zuba ita ba ta samu ta ci abinci ya shafi zai ke a canjin yaro ya taba hankali yaro ko ya taba lafiyar da ita makaran kanta ita ba ta sha ruwa kar ta yi azumi ita ma ba za ta rama ba ko sai ta kanciyar wannan yayi sai kuma wane ne ta ah, sai wa kuma sai mata fito sai mata fito mata in zai yi tafiya ko nan zuwa alkalini ne in ka za ka sha wahala cikin tafiyar nan ko in ka za ka yi kama da dogon aiki kuma ba za ka ba za ka samu abinci ka ci ba to ka sha ruwanka ka yi guzurin abincinka in kuka je kuna aikin nan ka ci abinci ana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi halin cewa mutane za su galabaita sai ya ce ku sha ruwa shan ruwan sun nan kuma wasu suka ki sha suna ganin suna da dogon imani wasu kuma suka ci suka sha ruwan su da aka ja ruwa sai annabi ya fahimci wanda ba suka ka sharu nan sun yi wasu ayyuka na addini wanda waɗanda masu sharu ba masu yi ba galibi ce masu ai masu da waɗanda suka sharu ruwa sun tafi da lada gaba daya kaga yana karantar da ni cewa shan ruwan ya fi maka aljihu to ka kamata yi in za ka sha in kana rashin in za ka sha wahala kai amma in babu matsala to shi kenan kar ka ruwa to yawa kuma yawa sai tsoho tsoho ko tsohuwa su ma ba su rama azumi su sha ruwansu in suka sha in nan sai su biya kawai su ce sai ba amma amma kai su ciyar da abincin in suka yi wannan sanatar ta in musu magana ta kare to wannan tare su sai eh, mara lafiya ai mara lafiya shi na fara magana amma in bar ciwon nan ciwo ne wanda ba a tsammanin warkewar kamar guda, ko kuma ciwo ne wanda baya iya rike yunwa kamar irin su ciwon alfa to nan ma zai iya ja ruwa amma sai ya ciya to magana ya kare idan yi Allah fa a'a su masu ramawa ɗan muka ce ramawa za su ci masu tafiya ba su ya ba amma eh, sai su za su ramawa da su a yamu da su ba haka Allah kuma wa bihamdika استغفرك اللهم واتوب اليك السلام عليكم